على قاعدة مالا سيشيريا طيب بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uh, My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, Today is the 17th day of Ramadan, the year 1437 after the hijrah of our blessed, blessed, blessed Prophet Sallallahu the day which corresponds to the 22nd of June 2016 AD. Uh, Allah in His verses, the chapter of the livestock was 137 after the Hijrah. Allah told us that the devil and the evil spirits together with the devil used to beautify for those who worship them killing their own children so that they would destroy them and destroy and confuse them in their religion. Allah said, the Prophet ﷺ should leave them and whatever they are concocting. If one subjects himself to worship any other than Allah, then the object he worships will come back and torment him, will come back and punish him, and will beautify for him doing bad things that will affect him, the worshipper. Here, the Satan beautifies for those who worship him to the extent of killing their own children on the excuse that they fear poverty. In the case of the female, the daughters they bury alive, they say they don't want any shame to be associated with the family, especially when they are captured in warfare as slaves. So they better kill them. This is how the shaitan fights for them the evil acts. A man will come and bury his own daughter alive or they will make pledge to Allah that if anything good happens to them, they are going to select one of their children and slaughter. All these are the works of Satan. The devil never instructs you to do anything good, beneficial to yourself, talk less of any other person. So whoever worships Satan and the devil will end up injuring himself, destroying himself, and also destroying his religion. So people should desist from worshipping the devil. If you believe in God and depend on God and return to God and leave everything to God, then Allah has promised to take care of your life, to take care of your wealth. You don't need anybody. No human you need for protection. No human you need to bless you. It's Allah who blesses. So if you have this basic faith in your heart, Allah has freed you from the insinuation of the Satan. Satan can never have any means over you can never deceive you and can never beautify to you bad things. But if you succumb your heart to the devil and you think devil has power to do and undo, then you are already worshipping the devil. The devil has no power whatsoever. He can only whisper to you. And you have you the power to resist him. And if you don't resist him and follow his insinuations and his falsehood against God, then you are already worshipping him and he would definitely destroy you and he would definitely confuse your religion. This is what the verse emphatically told us. Then Allah also told us among the things which they do is that they give themselves the power to allot or to give commands that this thing is permissible and this thing is not permissible. They have power to tell people what to eat, what not to eat, which type of animal we should eat and which type of animal we should not eat. Telling people that there are kind of animals which you should not touch and eat. In the Arabian times, the pagans, they used to tell them you should not eat any camel in which is dedicated to the idols. They also say this kind of camels should not be used to carry loads and this kind of camels should not be slaughtered in the name of Allah but should be slaughtered in any other name beside Allah. So if you reflect in modern times, this all reflects sorcery, magic, and cult societies in which they don't want the name of Allah, God, to be mentioned in whatever they do. All these extra, all these are lies against Allah. And Allah has promised that He will recompense them, recompense them for what they do and what they concord against Him. Today, the verse is talking about what they still continue to beautify of household, saying that some animals, some animals should only be eaten by the male members of the society. That's during the pagan time. But it's forbidden for the women. Only men should eat this kind of animal. But perchance if the animal died, becomes a carcass, they will allow their women to eat together with them because it's no more precious, it's no more needed. So Allah said He is going to recompense them for what they describe. Because Allah has a lot of wisdom and has knowledge. This verse shows us it is during the days of ignorance in which women are discriminated. They are discriminated in that they cannot eat this while men can eat it, the good. When Islam came to emancipate women, to equalize them with men, and Islam came to give women their role and men their role without necessarily subjugating one over the other except in the role in which Allah has given each sex. It is during the Jahiliyyah that women have no right. Women are buried alive. Women are denied inheritance. Women have no right whatsoever. But when Islam came, Islam upsetted this kind of tradition and brought equality to men and women and consider men and women just differences in sex but apportioned to each sex its own role to play in life. This is the religion of Islam. Also, Allah said that those who will kill their own children out of ignorance, without any knowledge, and those who will forbid for themselves what Allah has enriched them with out of the foodstuff, they are just creating or concocting lies on Allah and they have gone astray and they are never on the straight path. Whoever he kill his own child or children and also forbid himself the good bounties of Allah, the fruits and the animals that are halal, will prohibit for himself such a person has gone astray and he can never be on the straight path. So these are verses that are teaching Muslims to always stick to the teaching of Allah and not to create and innovate things that would deviate them from the true religion. And that whosoever follow and believe in this concussion and this life that we are told against Allah, such a person is worshipping the Satan and the devil. So we ask Allah, we seek refuge with Allah against the Satan and devil and his insinuations. May Allah guide us to the right path. Oh, uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Allah ya kawo mu sha bakwai ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya da talatin da hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ranar da ke 22 ga watan jun shekara 2016 shekara ta miladiya to kafin mu fara akwai littafi na uh, malam muhammad murtada abdullah wanda ya haɗa fatawawin malam da kuma ta'aliqatuhu da ra'ayoyinsu da yayi tun daga Rabiul Alam al-Islami da kuma littafin Shiradul Azhan da kuma fatawoyin da yake a nan masallaci amma littafin larabci ne na ɗaliban ilimi ya buga juz'i na farko مجموع فتاوى الشيخ أبي بكر محمود بومي فتاواه وآراءه وتعليقاته الجزء الأول جمعه ورتبه فقير الى الله محمد مقتدى عبد الله تو وند ke son littafi تي تي da kuma akwai masallacin police college kaduna wanda tun lokacin saddauna suka gina shi wajen 1954 yana yoyo babban masallaci na police college kaduna akwai wani bawan allah da yake son lada ya taimaka a gyara wannan masallaci gyara wurin ibada cikin irin wuraren nan yana da mahimmanci kwarai domin su nan masu rike doka a hannunsu in sun samu wurin da ake musu wa'azi to za ku ga canjin yadda suke al'amarinsu a waje Allah ya sauƙaƙe a samu wanda zai gyara wannan nan wata baiwar Allah daga unguwar dosa ta kawo sadakar alkur'ani guda uku da atamfa guda biyar a ba marayu tana buƙatar addu'a ko Allah biya mata duka buƙatan tana alheri da wata baiwa Allah daga unguwar sarki ta kawo sadakar shadda a ba marayu Allah ya saka musu da alheri dukansu gaba ɗaya to ya yanzu dai muna cikin ayoyin da Allah ke bayyana muna yanda shaitan da aljannu ke ruɗa mutane a lokacin jahiliya wato Allah kafin a zo da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka kasance rayuwarsu wa qalu ma fi butun hadhihi al'an'am a cikin abubuwan da suke faɗa jahilai ko abin da shaidannu ke ruɗa su sai a keɓe wa'yansu dabbobi al'am al-muharrama wahi hiya as sai su keɓe wa'yansu dabbobi su sa musu sunaye su ce Allah ya haramta su sai su jingina yaftaruna ala Allah al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun ma ja'ala Allah من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب la ya يعقلون a keɓe wasu dabbobi a ƙirƙiro ƙara a ce Allah ne a jingina zuwa ga Allah a sawaid sune dabbobi haƙumman da aka sake an ce an hore su domin gumaka wal bahair rahira ita kuma wannan eh, raƙuma wadda yake ba a ba nononta ga ta da nono cike ba tatsa domin na gumaka ne to amma mun san gumaka ba su shan nono so suwa suke shan nonon sadana masu kula da kayan Allah suke ci wannan Allah ya ce wa iya iyyak هذه الأنعام خالصة يعني حلال مخصوص wayannan dabbobi za su ware wayansu raƙuma masu kyau lafiyayyu sai su ce wayannan khalisatun wayannan keɓaɓɓu ne lidukurina na mazaje ne wannan wa muharraman ala azwajina kuma sun haramta akan matansu ai annisa wa يكن yakun maitatan bin nasbi ko wa tadhkir al fi'l wa in yakun maitatan wa quri'a bir raf'i wa in to in ta kasance in suka kasance wayannan raqumma matattu wato suka mutu suka zama muce fa fihi to wannan mata za su iya tarayya da maza a ci a in ya faɗi ya mutu mushe mata su shigo amma in suna lafiyayyunsu aka yanka to na maza ne kawai wannan jahiliya su raba maza da mata suna cutarwa? matan da musulunci ya zo shi me ya yi ya daidaita maza da mata ba wani abu da za a ce namiji wai kai kaci, mace ka ci an daidaita ashe jahiliya ne su suke tamyiz su suke raba maza da mata su askanta mata amma musulunci abin da yazo ya dauko mata ya ce, ku da maza daidai kuke sai dai me ke ga aikin ki kai kuma ga aikin ka sannan kuma na saka wani shamaki tsakanin ku hijab bainahuma barzakhun la yardiyan ke ku ne biyu amma an sa musu me shamaki mata ga aikin ku maza ga aikin ku amma dukkan ku bani adam dukkan ku makallafun duk abin da namiji zai ci shi mace za ta ci duk sallar da namiji zai sallah mace shi za ta yi ba bambanta ba sai da in khususiyya ta zo masalan haila da wasu abubuwa sai Allah ya mata sauki domin abin da ya keɓe ta da ita to amma jahiliya fa in ya din raƙon masu mutu fahum fi suraka sai yajzihim wasfahum to Allah zai saka musu da wannan wato bayani da suke yi ذلك بالتحليل والتحريم أي جزاءه وصفهم شيني أبن سكي تحليل والتحريم سكان هلت تد حرم تأبو wannan halaccin wannan da haramcin nan Allah zai saka musu ran tashin kiyama sai kun ga abun tsoro kenan haramta abu da halatta abu na waye na Allah ne kada ka shiga wannan babi ko kaɗan ka haramta ko ka halatta sai dai abin da yake malamai suke yi shine in haram ne muna jiran nasi daga Allah ko daga manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kaza haram ne sai an ce kaza wannan haram ne in babu Allah da manzon shi suka ce in ban ce muku haram ba ka ce me haram in mun yi shiru halal in mun yi shiru halal eh halal ya fi yawa matan da Allah ya halatta maka ka aura a duniya biliyoyin mata amma wanda aka ce ka aura fa ɗan kaɗan ne abincin da za ka ci gashi nan barjak iri-iri wanda aka hana fa ɗan kaɗan domin rahama Allah ai haramun ɗin kaɗan yake bai da yawa to Allah na ka shaidi halattawa da haramtawa a hannun shi to kada mu zama irin yahudu an yi yahudu su duk lokacin da malami ya bayyana ya ce wannan haram ne wannan haram ne sai su ce masha Allah wannan zamani Allah ya fito mana da wani malami ya gane wani haram inda manyan musu Musa alaihi salam duk ba sani ba kai wannan Allah ya bashi ilimi yani ka gano haram shine ilimi in ka iya kwakwalo haram masha Allah in ba kuma ya mutu wani ya biyo ya ce a ah, ai wancan ma wannan abin da ya ce halal shi ma haram ne sai kai haza alam minhu wannan ya fi wancan in na uku ya zo ya ce ah ya ƙara musu wani haram wato su list su na haram ƙaruwa yake yi na bani isra'il duk lokacin da malami ya zo ya ƙara wani haram ta ce kai haza alam duk ya fi su ilimi domin su ilimi a wurin su ka kwakulo menene haram don a takura rayuwa to mu ba haka bane addinin musulunci mu haramun sai wanda Allah ya sa nassin shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa nassin za mu zo kuma mu gani ma tsakanin hanin Allah da hanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma bambanci akwai bambanci domin Allah ya haramta abu ya saka layi ko Allah ya haramta abu yanzu ya saka layi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yazo ya karin hani sai malamai su ce na Allah shine haram na manzo Allah shine kuma makaruhi zamu zamu zo kai na manzo shine makaruhi na Allah shine mai haram domin nasi ya zo ya saka haddin da ba ƙari amma in nasi bai sa haddin da ba ƙari cikin list na haram ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ƙara nashi da nafazin haramci to za ta list ya karu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan su ba mu iya sake kuma haramta wani abu domin kada mu fada cikin yanda shaitan yake zayyana ma mutane abubuwa Allah ya shigar da mu yace innahu hakimun fi sun'ihi Allah mai hikima ne a halittar shi alimun bi khalqihi da halittar shi ajli hikmatihi ko وعلمه لا يترك جزاءهم الذي هو في مقتضيات الحكمة wato Allah domin hikimar shi da ilimin shi wato bai barin saka musu domin abin da hikima ta bukata wato hikima tana bukatan tunda Allah alimun halim hakim to lalle Allah zai saka musu akan wannan abin da suke na halattawa da haramtawa ثم عقب على تلك الأحكام الجاهلية التي تمسكوا بها بعد الوحي والحكم بمنعها فقال الله تعالى قد خسر الذين قتلوا قد خسر الذين قتلوا har da komai da komai a'a na ce wato ayyuka ta ibada ko wato Allah ya ɗauko mata ya mai da su daidai matsalan ta aiku ne ne hausawa ake wannan abu namiji sai je ci tsire a gidan shi a wuri mai tsire zai ci ya ci da kwai a waje in ya koma gida ba sai ba basu da kuka da tuwo da miyan kuka sai wannan haram ne kai in in tsire yana maka daɗi su bai musu daɗi to haka mushrikai suke yi raƙuma masu kyau a yanka a ce na maza ne amma in sun mutu suka ga mushe to mata kuma ku zo ku ci wato Allah ya yi da mu daidai duk abin da yake maka daɗi yana ma mace daɗi amma wurin ibada kowa Allah ya bashi iyakin ibadar da zai yi domin yadda ta dace da halin shi mace na haila an ce ta sallah kar yi azumi kaga an ɗauke mata sannan kuma jihad kai an ce ka je ka yi jihadi domin kai ne mai nemo abinci ita ce mai kuma a gida tana kula da yara tana dafa abinci ba an rina ta bane wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah wanda in kuna tambaya kuna tambaya da sunan Allah wal arham da kuma abinda ake cewa jahiliya kafin zuwa musulunci mace ba ta da haƙƙi ba ta da gado kuma abun kunya ce mace a wurin ka sai ta zama dole sai sa da an haifi da ɗaya sai su birne ta domin me domin yaƙe-yaƙen da suke tsakaninsu suna tsoro kai haifi ya ta girma wurin yaƙi a ɗauke ta ta zama baiwa wani saboda ka mace ta zama dai dukiya da kaya ba ta da wani ƙima da daraja a cikin abin da suke cewa ga raƙumma masu kyau maza kawai za su ci da mata kuma a zo a jingina shi a ce wannan fa ne addini sai Allah ya zai karyata su kuma Allah ya ce zai azabta su domin wannan hukuncin da suke yi su yi ma Allah ƙarya to musulunci da zo sai ɗauko mata ya mai da su daidai da namiji fastajaba lahum rabbuhum anni la ajibu amal amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd Allah ya daidaita namiji da mace duk wanda sai aiki na alheri za ta gani mace ko namiji to amma wurin aikin mata na da nasu aikin daban maza na da nasu aikin daban wannan shine adalci ka ba kowa aikin da zai iya kai yanzu da an kallafa maka sai ka haifi yaro ya kenan eh mutuwa amma ga ta Allah ya sa mata arham wa huwa wuyar yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'u arham duk mutanen da ka gani duniyar nan gaba ɗaya da wannan rahim Allah ya yi su wata masna'a ta yin mutane bani adam Allah ya sa amana amana Allah ya sa a cikin me a cikin jikin mace amana ne wannan girmamawa ce Allah ya yarda za ta iya to abinda shedanu suke yi kun ga da sai su ce mata ba su da yanci ba su da gado ba su cin wannan kaza ba su cin jahilan da sai musulunci ya zo ya ce a'a suna da yanci kamar kowa za su ci abin da kuka ci za su yi duk abin da kuka yi sai dai me Allah ya sa maki tsakanin maza da mata domin matsalan fitina kuma wannan fitinan ma in ka duba kare mata ne ba ba wai su ba domin ka bar mace da maza yanzu nan za su cuce ta duniyar nan gaba ɗaya kaka duk mata lokacin da suka ce za su ta aika su kaɗai cutansu ake yi wa'yansu mata guda shida 'yan faransa wai za su je mexico tourism yawon ganin bude ido mata shida su kaɗai suka shiga wani wuri daji maza suka danne su suka yi rafin ɗinsu ta kaf to wa ce sai tafiya ba namiji su da suke ikirarin wai mace da namiji irin wannan equality ko daidaita daidaita ba ta fitira ba kamar yanzu hannun mutum ne kun ga 'ya shi nawa biyar tsawonsu daidai ne amma wurin shi mutumin ba daidai suke ba ko kana so a kira wata duk kana so kuma dukkan su ana ba su abinci da komai duk kana son su yanda suke amma wannan yafi wannan tsawo to haka Allah yayi tsakanin maza da mata daidai muke wurin Allah hisabin mu kowa da nashi ba wanda Allah bai so amma ne wurin aiki kowa da nashi wannan raba aikin nan yanzu kuma shekan ya dawo ya dawo kuma yana ruɗan mata yana cewa a'a a ce wai ki zauna gida ki kula da yaro kuma ko kina kicin wannan an rena ki ne saboda haka ke ma ki fita ki je ki samu fita ki je ki samu saboda haka sai a tsakanin namiji da mace a wurin samowa to nan ne fitina take fitina take an cuci mace kuma an cuci zuriya da za ta yi Allah ya ba maza wani falala kan mata na nemawa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم nufi kashewa na kudinsu samowa ba ku san wani abu ba malamin ulum sai su ce ƙiran namiji yadda Allah ya halitta shi namiji na farauta ne gudu ya kamo dabba ya kawo ta gida ƙiran mace na zama wuri ɗaya ne fa domin ba a yi ta ƙiran guje-guje gudu na gudu can ba kuma an yi ta da ƙiran iya riƙe yaro wannan ƙiban da mata suke yi kuma sai Allah ya zaɓi wani wurare ya sa ƙiban zaɓa Allah ya yi sai ƙiban nan da ya sa mata kuma sai ya sa ma miji sha'awar wannan ƙiban amma kun san ƙiban nan menene so ne na abinci na yaro in ta fi yaro don ka a zo rana ɗaya a rasa abinci to ga abinci nan cikin to kaga yadda Allah ya hikimar ga yaro da sto ɗin shi a biye kai kuma kana ganin sto kana jin daɗi <laughs> sai ka je farauta ka ƙara kamo me ka ƙara kamo kayan abin nan wato ba a yi ta tafi ta yi farauta ba sam to ina za ta yi da wannan ƙiba ina za ta kamo abu wannan fa ba wanda ba musulmi ba suke faɗin wannan ga ƙiran mace ga ƙiran namiji saboda haka sai Allah ya ce dole kai namiji dole ka ciyar da mace dole ita kuma ta zauna ta kula da yaran nan sannan kuma kullum yanzu muna maganan rashin ɗabi'a rashin ɗa'an yara rashin ɓa'a na yara me kawo rashin ɗa'an yara kun san me yasa wallahi laifin mata sannan kuma laifin miji su biyu kuma Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama wato shi yaro kafin ya kai shekara shida alƙiblar shi ka'aba shi ita ce maman shi kafin ya kai shekara shida maman shi wurin take koyan yare da ɗabi'u misalin da ake ba mutane shine in an ɗauki ƙwan zabbi aka sa wa kaza ta ce ‘yan zabbin nan daga fitowarsu suka ji kukan uwarsu kukan kaza sai su bi ta ko da akwai zabi a wurin za su bi zabo wa za su bi kaza za su bi to dan ƙarfin uwa a ɗa to tun yaro na ƙarami sai aka ɗauke uwar shi aka kawo mishi nami saboda ka zai ɗauki ɗabi'an nami zai ɗauki ɗabi'ata shi yasa za ka mamaki yaro ya girma ku ce mu mu taba tarbiyantar da yaro mu akan wani abu ba amma ka ji yaro kana yana shaye shaye ka ji yaro na zage zage yana da mugun tabi'a sannan kuma wani abu tausayi nani tana da tausayi ka da yaron ka take in baka nan saboda haka tun yana karami za ku ya mai keta alaka ta malan ga mai musulunta ne ni to wala kake ji ne kake ji you speak Hausa in English komai kana ji Allah to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi na karshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to ka imani ba mu bauta da gaskiya sai Allah ko Muhammad manzon shi ne sunanka ayyub ayyuba ayyuba suna annabi ne ko kana so ka canja ya yi sai kama ayyu shine job to na taimako daga taimako daga yan wanka musulmi kai mutum ina ne adamawa state da masha Allah barakallahu fi sai yan kwamiti su shi to eh o tarbiyyar yaro su in yaro ya ɗauki ɗabi'a tun ƙaramin nan yana iya ɗaukar muguwa ɗabi'a wurin nani ƙeta mugunta da kuma munafunci domin zai ga in mamashi ta dawo komai ana tafiya daidai in ba ta nan kuma abuwa juya duk yana kallo to sai yaro ya lalace sai kai mamaki yana yaro ka ya koyi muguwar ɗabi'a to mutanen nani nani da kuke canja musu fa nani nani da take tsayyar su domin me ita uwar tana can office na neman kuɗi to me kike neman kuɗin dan me za ta ce dan yaya to aikin ba yaron ki ana halaka shi kuma in yaron ka halin shi ya ɓaci ya lalace ko kai miloniya ne wallahi ba ka iya dawo mishi da hali kuɗi bai sayan hali an je neman kuɗi an lalata yaro amma mace in ta iya rike yaro tarbiyyarta da yaro ba aikin da za ta yi a cikin duniyar nan mace kamar amanar da Allah ya dora mata shine in ta haifi yaro ta rike shi har sai ya zama mutum ta koya mishi komai ta koya mai hali kullum muke maganar maman Malik bin Anas mace ce fa mace ce ta fitar da malamin nan da yake ya cika duniya da ilimi yana yaro ta mai wanka ta sa mai kaya ta ɗora mishi rawani je je masallaci ka zauna wurin malami ta rabi'a rabi'a tura wannan magana kaga abinda ta fitar muna mace yanzu wannan matan nan irin duk ladar da aka samu tana da shi mace kun ga ta raya al'umma to amma da uwar malik ita ma irin wannan ne masu neman kuɗi ita ma ta tafi talla ko ta tafi kwadago sai yaro ya tashi kawai ba ɗabi'a ba ladabi to kun ga mata shaidan na yanzu da aljannu yanzu kuma suna hura kunnen mata da sunan wai daidaita da maza kuma a na ƙarya fa sunan daidaita a na ƙarya su ce kuma wai wai ku zo abin da namiji ya yi ku yi me yasa ana dambe ba a haɗa mace da namiji heavyweight champion tun da daidai suke kuma ba san wani abu ba su kansu masu wannan magana in ka je turai ko airport sai ka ga an yi toilet an ce na mata an yi toilet an ce na mai su ma sun san ba su yadda namiji ƙafi ya je yana kashi ga mace a mai shi ba duk ƙarya ce da yaudara da abubuwa shi yasa muke tsoro kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke makka ko ka suna madina yaƙi ya zo tsakanin farisa da rom manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna son mutanen Roma su ci nasara akan mutanen Farisa domin wayannan ahlu kitab ne wayancan fa wayancan majus masu bauta rana ne to kullum musulmi yana zaɓa tsakanin abu biyu cikin duniyan nan ƙasar amerika ba irin ɓarnar da ba ta yi ba a duniya babu amma duk da haka kuma in ka haɗa ta da sauran mushirkai sai ka ga mu a wurin mu musulmi a da dararai mu da muka zauna a ƙasashen laraba muka gaya muku wani lokaci da ba ƙasar america abinda za a yi ma baƙo a cikin ƙasashen larabawa na musgunawa da kuma cire haƙƙin shi da abubuwa da su ya fi haka amma suna in suna so su yi sai suka hango bature sai su rage shin bature ya amfani ko bai ba yanci to yau a china wancan azumin wancan rabara haka ake kama mutane a danne a sa su sun ci abinci cikin china akwai musulmi amma suna tsoro akwai wani chinese ya zo muna ya zo muna gida nan masallacin gida masjid tauhid na ce zo ya yi bayani ya zo ya zauna muka zauna yana bayani kuma yana jin larabci bayan ya ƙara bayani ya nuna mana wahalar da suke da a china bayan sun tafi sai ya bugo waya ya ce don Allah ya ga wani yana ɗaukan maganar da yake yi da da kyamara kai eh, don Allah don Allah biyu da za mu yi kada mu yadda a saka shi a intanet domin an sa intanet shi da fitowa daga cana kuma har abada musulmi domin mushrikai ne za ka samu mutane wanda suka fi tsanani akan mummunai دون يهود والذين أشركوا ولا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون كريستا بيد da قونا مسلمي أكم مشركي دبا يهودي كريستا to ƙasan turawa na ingila da amerika da australia na sun ce su kiristoci ne saboda haka sauƙin da musulmi ke samu a wurin ya fi sauƙi kun ga muhammad ali da ya fito ya ce shi musulmi ne ya abun na ko da yake akwai ƙiyayya amma ba ta kai inda a rasha ne muhammad ali ya fito tuni da an kashe ya mutu ko china suna da sauƙi abin da nake kai ku gare shi shine duk yadda america ta lalace a yanzu alamul islami mu yi fatan ta ruguje to cuta ne ga musulmi a yanzu cuta ne ga musulmi in america ta ruguje shi cuta ne ga musulmi shine nake bayani a domin sun fi sauki akan tsoron kafuran sun fi sauki akan china sun fi sauki akan Russia, sun fi sauki akan india ba ka ganin musulmi a india yadda suke ake kokona su ba su da haƙƙi musulmi a china an danne su ba su da haƙƙi Russia ma ba a magana chechnya mai suka yi me basu su da musulmi ba kisa iri-iri sannan su turawan can su ne ma in matsala ya sai sai matsala can ne ake zuwa a yi hijira a gudu shi sa wala tajidanna aqrabahum mawadda aqrab ba wai suna so ba mafi kusa so ga mummunai sune allazina qalu inna nasara kuma ya ishe ka su ce inna nasara ko kuma nasara bane sai ta same su da wannan halaye na tausayi to yanzu duniyar nan yanda aka tsarin duniyar nan ba Amerika a ta, to musiba ne da bala'i ga musulmi me yasa musiba ce domin wayancan in sun haɗiye ku za su hana ku addinin ku su wayancan sun haɗiye ku za su ce a kai addinin ka ba kuma kai addinin ka misali dai ga Muhammad Ali ya mutu gashi kasar gaba ɗaya suna yabon shi kuma musulmi kuma ya sha nannatawa sunana Muhammad Ali me yasa ka canza sunan kai ce na musulunta to gashi America ta ɗauko hanya gadan gadan gadan gadan za ta rushe me haka kuma musulmin da ke ciki da musulmin da ke waje ba su fahimci haka ba domin in sun ɗauki mulkin nan suka ba mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a duk mutanen da suka ɗauki al'amarin su suka ji ba mace to lan yuflihu ba su nasara ba to sai Allah ya fito musu da wani ba abin da yake kuma sai kyaman musulmi da zagin musulmi da kunta kuntatawa musulmi a cikin America dan takara ita kuma a'a ba tawa musulmi ba tawa musulmi ba kuma tawa ƴan luwaɗi da sauransu duk kowa yana da ƴanci billahi in musulmi ya kamata su yi hankali su yi tunani wa ya kamata su zaɓa tsakanin wannan mai maƙiyin musulmi a amerika da kuma wannan mace da kuma ganin amerika kakul yani ba wai amerika mutum ɗaya biyu ba a ita ƙasar amerika da abin da ta tsaya a cikin duniya ina ijtihadin ka zai kai mu zaɓi wannan trump ɗin ya hana musulmai shiga Amerika amma ba musulman Amerika ba fa musulman da ake tsammani yan ta'adda ƴan ta'adda ko ba yan ta'adda cikin musulmai tun hadisi ya zo da shi akwai ko ko a zaɓi mace da za ta rubuce ƙasan gaba ɗaya abinmu da rasha da china da india kun gane tambayar musulmi su yi hankali su yi hattara wannan shaɗan ne ke ruɗa mata ya ce musu ku zo ku yi aikin maza lalata al'umma ne to ga wani bawon Allah ya kawo zakka ah, daga alhaji usman sahabi سركن كانوا يا كاو زكا نيرا دو دو بو علي بوكو الله يفتح مثل عليه دي الله يفتح مثل عليه دي لا قفهم شابو الله يتوي إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم الأمر السياسة الأمر وأن أبوه كنا قانيا بظاهر سبني Allah ya ce a mayar da shi zuwa masu tunani su fitar da hukunci ba kawai zahiri za ta gani ba a yi bincike a fitar da hukunci ba lallai ne maslahan musulmi su zaɓi wannan mata ba domin zaɓen ta ruguza ne ruguza Amerika ne sannan abin mamaki su wannan mai musulmin nan shi yake mun mun yarda da kiristanci mun fi son al'adar kirista su ne conservative su kuma wancan sun ce liberal kai abu kowa ya abin da za a yi ɗan luwaɗi ne ɗan menene yanzu ba lokacin a ba obama ɗan democrat ba aka ba ɗan luwaɗi lafin yancin wai su yi aure shi auren nan da kuke gani doka ce ta Allah da kuma mifa wato yarjejeniya ce wanda Allah ya sa hannu a kai Allah wato ana maganar aure ana maganar ubangiji ba addinin da in ana aure ba a sa maganar ubangiji to me ya kawo maganar ubangiji dan luwadi da dan luwadi wasu aure dama an shaɗannu suke bota ko to me ya kawo maganar ubangiji ku je ku ta abuku mana amma sai kun ce ai aure ma'anin me yani in kana yi da wani ba za ka yi da wani ba kuma wai haram ne gare ka ko me suke nufi shaɗanci ne da ta a kawo da yalbisu alayhim dinahum ba ta addini to duk mai sa mace ba ta aikin namiji ya kawo fasadi duniya duk me sa namiji ya ba aikin mace ya kawo mai fasadi cikin duniya shi yasa abu ya zo mu duba kullum magani abinda shedannu suke shi ne ayoyin da ke koya mana su kawo hukuncin hukuncin da suka saba ma Allah kuma hukuncin da hukuncin da suka saba ma hankali domin yanzu shedan ya ruɗa mutum waye burne ɗaya shi ai kun ga ya saba ma hankali to haka suke yi to yanzu mata suka kama maganar yanci mace tana da yanci daidai da namiji amma kuma wurin aiki tana da aikin ta daban namiji na da aikin su daban namiji shi zai kawo abinci ke kuma mace kina gida ki kula da yara kula da yaran nan ba aiki da ya fi shiga mace da daraja domin Allah ya yanka albarka ko ɗaya ne ya fi miki da dukiyar da zaki tara ta duniya amma ina yara ba sun lalace Allah shirar da mu to kada khasira alladhina yazo an karanta ko to nan kuma eh, Allah sai zo da hukuncin-hukuncin jahiliya ko abunda bima ko biha ba'da alwahyi wal wal hukm biman'iha kada khasira alladhina qatalu to lalle wa'anda suka kasace aulad suka kashe suka kashe auladuhum ya'ansu bil wadi wal nahari ko da burnewa da rai ko ko da soke su safahan wato jahlan suna masu wa jahilci ko wawanci bi ghairi ilmin ba tare da wani ne ba wa haramu ma razaqahum Allah kuma suka haramta abinda Allah ya azurta su da shi mimma zikira min aqsamil an'am al wato suka haramta ma kansu abinda Allah ya halatta musu daga abinda aka ambata na wato bangarorin wayannan dabbobi almuharrama muharrama bi anwa'i taharim wayanda suka haramta da nau'i nau'i irin na haramtar da suka yi iftira'an ala suna masu kirkiro ƙarya akan Allah qaddallu to masu yin wannan abun me labarin su qaddallu sun sun bace ala tariqil mustaqim wato sun karkace daga hanya mai daidaiciya wa ma kanu muhtadin ko sun kasance su shirya ba ai ila alhaqi ba'da dalalihim ta'qid lima qablahu wato sun karkace dai daga hanya duk wanda ya kashe dan ba dan wawanci ba tare da ilimi ba kuma ya haramta ma kanshi abun da ya halatta mishi qaddallu wa ma kanu muhtadin wannan sun bace kun ga ka haramta ma abin da Allah ya sa maka halal shi ma sakarci ne da wawanci abu ne halal kuma ka zo ka haramta ma kanka ka kayyade kanka kuma ka jingina shi zuwa ga Allah wannan ba wawanci kamar shi yasa muke kira masu wa'azi dan Allah kamar dan fodiyo a cikin littafin shi a ah, wannan abdullahi bin fodiyo diya al-hukam diya al-hukam yana maganin cewa in abu abu ne haramun mukhtalafun fihi haram mukhtalafun fihi to kai mai wa'azi kada ka tsananta a cikin shi ce to balle ma ne kasance maka ruhi balle ya kasance maka ce kuma kana so ka ɗauki mutane ala martaba ɗaya, kai ka wahala ka wahar da su domin mutane ba yadda za a yi su zama akan martaba ɗaya. saboda haka mai wa'azi in ka kango haramun mukhtalafun fihi kai sassabci kada ka tsananta to yace balle ma kuma wanda yake abu makaruhi kun ga irin wayannan malamai suna bambanci da sauran malamai kun san me yasa domin mulki malamin da yake alƙali, yana bambanci da malamin da ba alƙali ba domin shi alƙali. kadaya da suke zuwa mishi halin mutane da yake gani yana ƙara mishi wani ilimi malamin da kawai karatu yake yi a kan buzu bai sani ba malamin da yake kuma suna fadan mulki suna ganin abubuwan da wayansu malamin ba sa gani irin su Abdullahi na Fodiyo domin su yi mulki yasa fatawarsu take daban da ta sora a ƙasar nan malin ya bambanta da mafi yawan wa'annan malamai kusan me yasa wannan aikin da ya na alƙalanci grand cardi saboda haka rubiyar shi ba daidai take ba da wayannan malaman hangen nesa shi da tuɗanya da abubuwa na a kashe saddauna su nawa su tara suka yi musu ko ya gudu bayan an fito ana wa'azi ana abubuwa ana gyara ƙasa sai rana ɗaya kawai aka wayi gari ba kowa kowa ya ɓace menene matsalar matsalar ba wai bamu da shugaba ba ne matsalar ba bamu da niyyar aiki ba ne matsalar bamu da dakaru a cikin me a cikin me a cikin soja so yau in malai zo na ne ya ce muku ku shiga soja yana yi ne kawai haka da abin nan ɗin kanshi ya ga sun ga abin da suka gani ya ce shi ne zaman lafiyanku shi ne kuma addininku to yanzu sai wasu yara su fito wai su a'a duka ma constitution Najeriya menene kafirci ne menene menene ta gutu su zo kawo cin ƙasa fatawar da ya muku ba ya yi ta bane ya yi ta kuma alƙali ne ya ce ku shiga ku yi aikin banki ku shiga duk maganan bankin nan da ake ina wannan mai littafin nan a gaban malaman duniya suke yi ba wai a gaban ɗalibai ba malaman duniya sun hango ɓarnar da za a yi wa musulmi da wannan fatawa in kusan kuɗin da saudi arabia ta yi hasara da wannan fatawa ta magana bankuna ya zo nan ya ce ku shiga don maslaha ku kuma ku san shi bai da banki bai da shi amma maslaha al'umma bai yiwa ku sake wannan aiki ku ban mawa yansu domin ka ɗauka banki wannan ne wato me ake kiran wannan abin nan bututu ko Fai. don da ake bar ruwa da shi tiyo ka ɗauka tiyo ne ga ruwa can a tanki sama an tara ga tiyo kuma kowa na da gona ba gonaki nan me rike da wannan tiyo shine banki kuɗin nan shine eh, kudin ruwan da ke fita shine ne shine kuɗin to in ba naku bane ba zai kai gonar ku ba sai zai ta sa gonar wa'ansu kai gonar ka ta bushe ba ruwa mai rike da tiyo an ce kuma ku je ku rike tiyo din in an ja can kuma ku jawo a sama na ku ruwa a je can a sama sai kuma shuka ku ta me ta girma sai wani zo ce a'a wannan ruwan da yake fitowa ruwan najasa ne ruwan haram ne to ba ya mishi ma irin wannan ruwan najasa wanda yake da ya fi ma taki ba <laughs> ya fi taki ai da gangan aka saka najasar to duk abin da yi maslahar al'umma ne malami ne faqihi ne yana istinba'i la alimahu allazina yastanbitunahu minhu ba dan kai shi ba dan al'umma sai za yara kananan yara su fito nan can can dan dai sun samu mimbari sun ƙarya a Allah suna ta wannan haram wannan haram wannan haram wannan haram su ruɗa al'umma kakaf sannan bayan ƙara ce maka haram ba kuma abin da za ka yi shi kenan sai ka zauna ga haram can kai kuma ga ka ba abin da za ka yi ya za ka ce ku shiga sojan nan ku shiga 'yan sanda ku shiga duk aikin da ake yi ku shiga har masai ɗiban kashi a salga ku shiga domin in ba ku za ku ci al'umma musulmi ku shiga aikin asibiti ku ba yara su nurse ku yi likita duka to haka ne al'umma za ta taimaka wa juna ku shiga siyasa kun san dai maganar siyasa yadda aka yi sai da malam shi ba ɗan siyasa ba ne ko local government bai nema ba kansula amma ne yake ce muku game da siyasar nan kada ku batta domin siyasa in baka juya ta ba ita za ta ne ita za ta juya ta Allah ya ji ƙanshi أنشأ جنات معروشات معروشات والنخل والزرع مختلفا والزيتون والرمان متشابهان كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الحمد لله wannan kuma malam ga sadakar da wuri da wata da ba suna fata su kada Dana ne wanda da ke da amma da ke magana tambaya ne wanda wanda suke suka ce mata kai da su ne dan ce da kamar shekaru nawa da kamar da shi a zai wani samu kalu Allah Allah tunda da na Allah ne amma ba ta cire maka wani abu ne na kasuwa ko gidan wani ko wani abu ne don tana da cire maka masallaci cire kuma dan kada a gina kan kabari domin a kada sallah da kabari kafin a gina wannan a wannan makaranta ta shekara nawa da shekaru ya ci kewa ai kabari yana yana na fara har abada yana na kabari har da. saboda da ba shi amfani da shi dai in an mai da shi wani abu an cire abubuwa amma abin abubuwa ba su ne a kai. Kewai kewai da ke Eh. ko game da shekara ta da da da yana kuma ya ce in yana fama da ciwon kai. Wanda matsalarsa yana fama ciwon farfariya to Allah ya wata da shi mana da shi lafiya mana da ma shi da kaji a zuwa da lafiya mana da ma da shi ma Allah Allah ya wata da shi dukkan su da ba su lafiya Allah ya wata da shi amin sauran ta da shi amin wala Thank you. Thank you.